Yohana Sura ta hudu To Ubangiji Yesu ya sani da Farisiyawa sun ji labari yana samun almajirai, yana kuma yi musu batisma fiye da Yahaya. Lalle ne kuwa ya ratsa ƙasar Samariya. Sai ya zo wani gari na ƙasar Samariya wanda ake kira Saikar, kusa da yankin ƙasar da Yakubu ya ba ɗansa Yusufu. Rijiyar Yakubu kuwa a nan take. saboda gajiyar tafiya fa, sai Yesu ya zauna haka nan a bakin rijiyar, wajen tsakar rana ce kuwa, sai ga wata basamariya ta zo ɗiban ruwa, Yesu ya ce mata, Ba ni ruwa in sha. Almajiransa kuwa sun shiga gari sayan abinci, sai basamariyar ta ce masa, Kaka kai ba Yahude za ka roƙe ni ruwan sha, ni da nake basamariya? don Yahuda ba sa cuɗanya da Samariyawa. Yesu ya amsa mata ya ce, Da kin san kyautar Allah, da kuma wanda ya ce miki ba ni ruwa in sha, ai da kin roƙe shi, shi kuwa zai baki ruwan rai. Sai matar ta ce masa, Ya shugaba, ai ba ka da guga, rijiyar kuwa da zurfi, to ina ka sami ruwan nan na rai, ashe kafi ubanmu Yakubu ne wanda ya bar mana rijiyar har shi da kansa da ’ya'yansa da dabbobinsa suka sha ruwanta? Yesu ya amsa mata ya ce, Duk mai shan ruwan nan zai sake jin kishirwa, amma duk wanda ya sha ruwan da zan bashi ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada. Ruwan da zan bashi kuwa zai zama maɓuɓɓuga a gare shi, yana ɓuɓɓugowa har ya zuwa rai madawwami. Macen ta ce masa, Ya shugaba, ka bani ruwan nan don kada in ƙara jin ƙishirwa, kada kuma in riƙa zuwa nan har in ɗiba. Sai Yesu ya ce mata, Jeki, ku zo da mijinki. Sai macen ta amsa ta ce, Ai, ba ni da miji. Yesu ya ce mata, Gaskiyarki da kika ce baki da miji, don kin auri maza biyar, wanda kuke tare yanzu kuwa ba mijinki ba ne, a nan kam kin yi gaskiya. Macen ta ce masa, Ya shugaba, na dai gane kai annabi ne, kakanninmu sun yi sujada a dutsen nan, ko kuwa kun ce a Urshalima ne wurin da ya waje ba a yi sujada. Sai Yesu ya ce da ita, Mace, ki gasgata ni, lokaci na zuwa da ba za ku yi wa uba sujada ba, ko a kan dutsen nan ko a Urushalima. Ku kuna yi wa abin da ba ku sani ba sujada, mu kuwa muna yi wa abin da muka sani sujada. domin ceto ta hanyar Yahudawa yake, amma lokaci na zuwa har ma ya yi, da masu sujada na gaskiya za su yi wa Uba sujada a ruhu da gaskiya kuma. Lalle ko irin waɗannan masu sujada ne Uba yake nema. Allah ruhu ne, masu yi masa sujada kuwa lalle su yi masa sujada a ruhu da gaskiya kuma. Sai macen ta ce masa, Na san almasihu yana zuwa, wanda ake kira Kiristi. sa'ad da ya zo kuwa zai sanar da mu kome. Yesu ya ce mata, Ni ne, ni mai maganar nan da ke. Ya gama magana kenan sai almajiransa suka iso, suka yi mamakin ganin yana magana da mace. Amma kuwa ba wanda ya ce, Me kike bukata, ko don me kake magana da ita? Sai matar ta bar tulunta ta koma gari ta ce wa mutane, ku zo ku ga mutumin da ya gaya mini duk abin da na taɓa yi, shin ko wannan shi ne almasihu? Sai suka fito daga garin suka nufo shi, ana cikin haka sai almajiran suka roƙe shi suka ce, Malam, ci abinci. Amma ya ce musu, Ina da abincin da ba ku sani ba. Almajiran suka ce wa juna, Shin wani ya kawo masa abinci ne? Sai Yesu ya ce musu, abincina shi ne in aikata nufin wanda ya aiko ni, in kuma cika aikinsa. Ba kuna cewa, kaka saura wata hudu ba, ina gaya maku fa, ku duba gonaki ku gani, sun nuna sun isa girbi. Mai girbi na samun lada, yana kuma tara amfani zuwa rai madawwami, domin mai shuka da mai girbi su yi farin ciki tare. A nan kam, wannan karin maganar gaskiya ne cewa, wani da shuka wani da girbi. na aike ku girbin abin da ba ku yi wahalarsa ba, waɗansu sun yi wahala, ku kuwa kun mori wahalarsu. Samariyawa da yawa na wannan gari suka gaskata da shi saboda shaidar macen nan da ta ce, Ya gaya mini duk abin da na taɓa yi. Da Samariya suka iso wurinsa suka roƙe shi ya sauka a wurinsu, ya kuwa kwana biyu a nan, saboda maganarsa kuma waɗansu da yawa suka gaskata. sa'an nan suka ce wa macen, Yanzu kam, mun ba da gaskiya, ba don abin da kika faɗa kawai ba, domin mu ma mun ji da kanmu, mun kuma tabbata lallai wannan shi ne mai ceton duniya. Bayan kwana biyun nan sai ya tashi daga nan ya tafi ƙasar Galili, domin Yesu kansa ya yi shaida cewa annabi ba shi da girma a garinsu. Da ya isa ƙasar Galili, sai galiliyawa suka yi na'am da shi domin sun ga duk abin da ya yi a Urshalima a lokacin idi, domin su ma sun je idin. Sai ya sake zuwa Kana ta ƙasar Galili, inda ya mai da ruwa ruwan inabi. A kafin nahun kuwa akwai wani basarake wanda ɗansa ba shi da lafiya, da jin cewa Yesu ya fito ƙasar Yahudiya. ya komo ƙasar Galili, sai ya tafi wurinsa ya roƙe shi ya je ya warkar da ɗansa don yana bakin mutuwa. Yesu ya ce masa, In ba mu'ujizai da abubuwan al'ajabi kuka gani ba ba yadda za a yi ku ba da gaskiya. Sai basaraken nan ya ce masa, Ya shugaba, ka tun ƙaramin ɗana bai mutu ba. Yesu ya ce masa, Yi tafiyarka, ɗanka a raye yake. mutumin kuwa ya gaskata maganar da Yesu ya faɗa masa, ya yi tafiyarsa, yana cikin tafiya sai ga barorinsa sun taryo shi, suka ce masa ɗanka ya warke. Sai ya tambaye su ainihin lokacin da ya fara samun sauƙi, suka ce masa, Jiya da ƙarfe ɗaya da rana zazzabin ya sake shi. Sai uban ya gane daidai lokacin nan ne Yesu ya ce masa, Ɗanka a raye yake. Shi da kansa kuwa ya ba da gaskiya da jama'a gidansa duka, wannan kuwa ita ce mu'ujiza ta biyu da Yesu ya yi a Galili bayan komowarsa daga Yahudiya.